A karo da dama, shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron ya sha yin kira ga Jamus da ta zame garkuwar nahiyar Turai. A fannin al'amura daban-daban da suka shafi rayuwar al'umma, da batun tattalin arziki da na 'yan gurin hijira da kuma na tsaro. Amma irin yanayin da ta samu kanta a ciki, tun bayan zaben sabuwar shugabar jam'iyyar CDU, wato Annegret Karan, bawa. wacce ma ake ganin nan gaba ita ce za ta kasance sabuwar shugabar gwamnatin jamus a ƙarshen wa'adin mulkin angela merkel hakan ya sa merkel tana yin ɗari-ɗari wajen ba da kai bori ya hau ga duk wasu bukatu na waje. Ta ce wata hanya ce ta daban, sai dai kuma akwai shakku a game da cuɗanyar. Kowa abin da yake kallo shine na amfani da moriya da ƙasarsa za ta samu za a samu wani yanayi wanda kowa zai ji ya sami yadda yake so ina da shakku ya kamata da farko mu mai da hankali ga amfanin da ƙasarmu za ta samu da kuma buƙatun da muke da su ta yadda haka muke yin tunanin amfanin da wasu ƙasashen za su samu wannan su ne sharɗa na farko na duk wata mu'amala da sauran ƙasashe. und daraus Win-Win-Situationen machen, die die Voraussetzung für multilaterales. Akwai dai saɓani na ra'ayoyi da ake samu tsakanin Jamus din da ƙasashen tsakiya na Turai da kuma na gabashi. Akan batun 'yanci rani da na tsaro da wasu sauye-sauye na tsarin tafiyar da al'amura a cikin ƙasashen na Turai. Misali ƙasashen Poland da Jamhuriyar Czech da Slovakia da Hungary na da ra'ayoyin da ke da saɓani da Jamus akan batun 'yan gudun hijira. yayin da irin mulkin kama karyan da ake yi a ƙasashen poland da hungary ke ƙara tarawa ƙawancen da ke yin mulki na jamus wato groko da hankali a share guda hudda tsakanin jamus da rasha ta kasance cikin wani halin tsaka mai wuya tun bayan da rasha ta mamaye yankin kirimiya sai dai ya zama wajibi jamus ɗin ta kyautata ta da rasha saboda iskan gas da take sayarwa daga ƙasar. babban ƙawancen na jam'in da ke mulki wato groko manufofin da yake da su a kan afirka shine na samar da hanyoyin magance kwararar bakin haure ta hanyar zuba jari a ƙasashen domin samar da guraben ayyukan yi ga galibi matasan da ke zuwa cirani abin da ke zama babban hadari a gare su a fannin tsaro da sannu a hankali jamus ɗin na ƙara kasancewa a nahiyar afirka kamar yadda ita kanta shugabar gwamnatin ta jamus angela merkel ta bayyana a lokacin wani taro da aka yi a kan tsaro a birnin Munich. in äh, Mali und versuchen die Streitkräfte auszubilden. Ta ce muna a Mali. Muna yin kokarin yaƙi da ta'addanci tare da haɗin gwiwar Majalisar Ɗinkin Duniya. Muna ba da horo ga sojoji na rindana kiyaye zaman lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ma sojojin Mali. Hakan ba za iya yin tasiri ba ga ƙasar idan har ba ta da wasu muradu da ta sa a gaba na tattalin arziki. Har yanzu dai ba mu fayyace irin tsarin taimakon raya ƙasa ba da muka yi a kan ƙasashen Afirka. Za mu yi shi ne tare da haɗin ƙungiyar tarayyar Afirka EU. E a hudar kasuwanci da gwamnatin haɗakar ta Jamus take yi da Amurka, lamarin ya yi sanyi. Sakamakon take-taken da gwamnatin Donald Trump take yi, na baya-bayan nan shine tun fashin da Amurkan ta ce, a game da batun yarjejeniyar nukiliya ta Iran da aka cimma wace a Berlin da kuma Brussels ake ganin wata babbar barazana ce.